Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a tara ga watan Afrilu da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarkin sojojinta goma sha ɗaya da suka bace a jihar Benue. Shugaban Amurka Joe Biden ya ɗauki matakai don hana harbe-harben bindiga a Amurka. Adadin waɗanda suka mutu a faɗan ƙabilanci a jihar yammacin da sun ƙaru zuwa ɗari da da biyar. kanun labaran kenan al'ummar yankin niger delta mai arzikin man fetur a najeriya sun shiga halin haula'i biyo bayan wata sabuwar barazanar tsaro da ta'addafi matafiya muna da rahoto bayan labarai yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a najeriya tsohon shugaban mulkin soja jana abdulsalam abubakar ya shawar ta hanyar shawo kan matsalar na farko su wayannan sojoji da 'yan sanda na aiki a masu dole ne a taimaka musu a ɗauki mutane aiki To sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken hirar da tsohon shugaban Najeriya. Sai kuma shirin manuniya. Kai yanzu ka je kai ka nawa cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zaɓi APC idan ya ga tutan APC gaban shi bai faɗuwa. A'a ha, washin wani irin ɗaukan ɗumin ɗumama juna ake samu cikin jam'iyyar APC ne. Wadda ka dai duk da wannan ɗau dumi da dumamar yanayi cikin jam'iyyar apc wasu sun ce ba inda za su je duk yan jami'a kada ko je koina za mu haɗa kai mu saurare su na mu gani za su yi cikin jami'a kada ku bari a baku labari amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojinta goma sha ɗaya da suka ɓace a jihar Benue su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa daya da sojoji goma lokacin da aka ba da labarin su al'amarin da ya sa aka aike da ƙarin dakarun rundunar operation wall strike don nemo su ga wakilin hassan maina na da ƙarin bayani a wata sanarwa da ya fitar a daren jiya kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce daga bisani an gano gawakin sojojin goma sha ɗaya a karamar kumar Kwanshisha da ke jihar ta Benue. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tuni dai an ɗebo gawakin sojojin. kuma ta kaddamar da farautar 'yan bindigar da suka tafka wannan aika-aika da nufin kamo su da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samar da cikakken zaman lafiya a jihar Benue da ma sauran sassan Najeriya. Jihar Benue dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka fi fuskantar taɓarɓarewar tsaro. Domin ko a baya bayan nan sai da gwamnan jihar da kansa Chief Samuel Otom ya ce shi ma da kansa 'yan bindigar sun kai masa hari. A wani harin na daban kuma 'yan bindigar harbe har lahira babban yayan tsohon gwamnan farar hula na jihar. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibi ne a kan halayen ma matsayin mu na ƙasa. Shugaban ya ba da umarnin da tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsawa majalisar dokokin Amurka don ta sabunta da daɗiyar dokar ƙasar da wa'adinta ya kare da ta haramta amfani da manyan makamai. Biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan ƙasar a fadar White House da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan ƙasa annoba ce kuma abin kunya ne a idan duniya ya ce yayin da adadin kisan kiyashi yake karuwa yan majalisa amsar dokoki sun gabatar da shawarwari da yawa da addu'o'i amma ba su iya samar da dokar tarayya ko guda ɗaya da za ta rage kashe-kashen bindiga ba ya ce lokaci yayi da za mu ɗauki wasu matakai Biden ya gabatar da shawarwarin nasa ne bayan da aka yi wasu kashe-kashe da yawa wanda su har da hare-haren bindiga da a mako ɗaya kashe mutane takwas a Atlanta na jihar Georgia yankin da ke kudancin Amurka da kuma wasu mutum goma a wani shagon sayar da kayayyaki a Boulder na jihar Colorado da ke yammacin Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Likitoci a babban birnin jihar yammacin Darfur sun ce adadin waɗanda suka mutu daga kwakin da aka yi faɗan ƙabilanci ya karu zuwa ɗari 125 yayin da sama da mutum ɗari biyu suka ji rauni. Wani likitan asibitin koyarwa na Aljanina ya ce asibitin yana fama da ƙarancin kayayyakin aiki da za su kula da waɗanda suka ji rauni lokacin faɗan ƙabilancin da aka fara a ranar Asabar da ta gabata. Dr. Ahmad Ishaq Muhammad, memba ne a babban kwamitin kula da lafiya Aljanina. ya ce likitoci da jami'an jinya suna jinyar mutum ɗari biyu da 208 asibitin koyarwa na aljinina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa ciki hadda waɗanda suka ji munanan raunuka a rikicin na bayan nan a tsakanin kabilun. Dr. Muhammad ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa suna da mutum ashirin da suka jikkata waɗanda suke cikin mawuyacin hali na rashin lafiya kuma suna buƙatar a tura su zuwa Khartoum don samun ƙarin kulawar likita. nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotannin namu a Najeriya inda tsaron kan ruwayen yankin Naja Delta ke ci gaba da zama babban ƙalubale kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Lamido Abubakar ya yi mana. Sha'anin rashin tsaro ya sake taɓarɓare a yankin Niger Delta mai arzikin mai musamman a gaɓar ruwan yankin inda da rana tsaka 'yan fashin kan teku ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a ruwayen yankin na Niger Delta inda suke gallabar jama'a musamman matafiya tsakanin jihohin Edo da Rivers da Bayelsa da kuma tsibirin Boni. 'Yan fashin kan teku dai da suka daɗe suna gallabar jama'a musamman musamman matafiya na kan ruwayen yankin na Niger Delta inda bayanai suka nunar cewa sun yi awon gaba da matafiya da dama a shiyar jihar Rivers daga gabar ruwan Fatakwal Jeti zuwa gabar ruwan Opobo da kuma jihar Bayelsa inda ya hada da tekun zirin Gini matafiya kan ruwa dai na nuna matukar fargaba a yayin tafiye-tafiye na kan ruwa ga ma abin da suke cewa because of all this system don't make so many people no get anything carry gun, they enter sea, they collect something for people hand, they do pirates, they do unnecessary training. Yana cewa ne gaskiya rashin kyakkyawan tsari ga matasan mu shine ba su da kyakkyawan aiki sai suka shiga cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta tare da gallabar jama'a sun dauki manyan bindigogi domin fashin kan teku tare da garkuwa da matafiya da dama to amma dai ina tsammanin idan hukumomin tsaro suka dauki matakin gaugawa za a shawo kan wannan matsalar domin muna yana cike da fargaba. I expect the security to take care of that very sea. Yanzu ruwa bai da tsaro. Karfe hudu na yamma ba kai saka tashi daga One kana neman Boni ba ko kuma ka tashi daga Boni kana neman cikin Fatako ba. Da ranar Allah da Annabi kana tafiya yara su fita da jirgi. Ba sa zuwa sare mu fitowa su bindiga su harba su tire kana jin mutanen Boni suna kuka kana jin mutanen Bille suna kuka. Wallahi abin yanzu abin kara lalace yake. kara lalacewa yake. Suna cin su ba babbaka. Har soja su kama suke. In ba za a ce daga nan za ka je Boni har timing kake in dai baka jan ce gombot ya wuce ba boot ba su bi gaba ɗaya yanzu suna ganin boot suna fita suka kama in ba kuɗi sai dai su harbe mutum su muna kiran gwamnati gaskiya ta ƙara sa ido ta yi jami'an tsaro magana yan fashin kan teku dai na ci gaba da yawaita a yankin na niger delta mai arzikin mai wani halayya dai ta fashin teku ta haifar da matukar zaman ɗarɗar a yankin na niger delta rundunar 'yan sandan jihar edo ta ce tsaye take domin tabbatar da tsaro a yayin tafiye-tafiye ga A matafiya akan ruwayen yankin na Niger Delta. SP Cotton Bello shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. Bombu can kawo sa kan ruwa. To aiki na piracy da wadansu masu sata a kan hanyoyin ruwa a gefe na Edo. Ina da kiran shi gele-gele. Can wurin kawai akwai gumboots da ya kai guda uku. gaskiya ana ba da tsarin kai musamman a sojoji su ma suna da gombu da kan ruwa yawanci kasan a kasa samun kalbulancin kayan aiki ne musamman na akan mai na wannan abun ba karamin kudi yake ja ba kwamishinan yana aiki amma cikin kayan aiki kan dole ana samun kalbulanci. matsalar tsaro dai a najeriya ta ce ta ki canyewa kuma ta ci gaba da mamaye kafafen yatsa labarai musamman na jaridu da sauran kafafen labarai na ƙasar ta najeriya labarin dai wanda babu daɗi jama'ar kasar ta najeriya na ci gaba da zargin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ci gaba da nuna rashin ko'in kula kan halin rashin tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamido Kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labaran. A hukumance, Amurka ta sake shiga cikin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayi da tsaro jiya Alhamis. A matsayin wani bangare na mayar da hankali na gwamnatin Biden kan rage duk wani tasirin matsalar sauyin yanayi. Jakadiyar Amurka Majalisar dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa wa manema labarai cewa wannan wani lamari ne mai matukar muhimmanci ga Majalisar Ɗinkin Duniya musamman saboda ba wai kawai matsalar tana barazana ga yanayinmu ba ne kaɗai amma yana barazana ga tsaronmu mu duka. Linda ta kuma bayyana cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ayyana canjin yanayi shi ma a matsayin barazanar tsaron ƙasa. Hakan ya faru ne saboda rashin tabbas na mummunan yanayi da zai iya haifarwa ga mahimman albarkatu kamar su abinci da ruwa wanda za a iya samun karancin su a kasashe matalauta in ji ta. Jami'ai Afghanistan sun ce an mayar da wani jirgin sama dauke da tawagar manyan 'yan majalisar dokokin Pakistan jiya Alhamis yayin da yake shirin sauka a babban birnin ƙasar Kabul. bayan da aka gano wasu bama-bamai a filin jirgin saman babbar tawagar ta pakistan za ta shafa kwanaki uku a babban birnin kasar afghanistan a ƙarƙashin shugabancin asad kaisar kakakin majalisar wakilan pakistan kaisar da tawagarsa sun samu gayyata ne daga takwaransa na afghanistan mir rahman rahmani mai magana da yawon majalisar dokokin afghanistan abdulkadir zaizai ya ce a yin aikin ginin tawagar masu tonon kasa sun gano wani tsohon bam a wani bangare na filin jirgin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Mohammed Babal Hafiz ya karanto. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya bayyana kalubalen tsaro da ake fuskanta a kasar a matsayin mai tada hankali. a cikin hirarsu da yusuf aliyu harande tsohon shugaban kasar wanda kuma yake tsohon soja ya ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a ɗauka na shawo kan ayyukan ta'addanci da suka addabi kasar na farko su wayannan sojoji da 'yan sanda aiki ya masu yawa dole ne a taimaka masu a ɗauki mutane aiki ga mutane nan da yawa a najeriya suna neman aiki na tabbata akwai matasa wanda in aka kira su yau wanda za su shiga aikin soja ko 'yan sanda ko civil defense ya kamata a ɗauke su aiki a ba masu training yadda ya kamata sannan a tura su inda za su yi aiki ba shakka ba shakka akwai karancin 'yan sanda akwai karancin eh, masu aikin tsaro ya kamata a ɗauki mutane a koyar da su a tura su inda za su je su yi aiki na farko kenan in an ɗauke su aiki a samun ma mutanen nan masu tsaronmu kayan aiki kamar misali yan sanda ba kawai ka ce ka ɗauki yan sanda aiki ba ka yi training ba shi dole sai ka ba shi kayan aiki me ya kayan aiki kamar motoci da zai sha abubuwa na yadda za su yi magana da juna ce ga kaza ya faru a kaza don a kawo gudunmawa da kuma gidajensu da kuma yadda za a kula da iyalinsu sun je wurin aiki kamar asibiti kamar makarantu da dai abin da ya kamata na rayuwar dan adam dole sai an yi wayannan abubuwa Za a ga cewar a Najeriya 'yan makonnin baya shugaban ƙasa ya sabunta hafsoshin tsaron ƙasar sannan kuma idan aka duba a 'yan shekaran jiyan nan ya kuma sabunta shi shugaban 'yan sanda na Najeriya. Waɗanne irin shawarwari ne a matsayinka na tsohon masani a harkar tsaro kake da shi gare su wanda za su iya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a cikin ayyukansu? To alhamdulillahi an canza su to amma ba canza su kawai ba zai sa wani abu ba sai an ba su kayan aiki. Kayan aiki shi ne wayanda na yi magana a baya. Sai an ba su mutane, sai an ba su makamai da abubuwan da su suke kamata. Ina masu fatan alheri da addu'a Allah ya taimake su su aikata abin da 'yan Najeriya suke da tunga su yi. Kuma mutanen da suke shugabanci wanda suke karkashin su su kuma sai su gane don an kawo sabon mutum gobe da safe ba za su wayi gari su ga abubuwa su canza da safe ba sai su yi hakuri su bi abubuwan da su wayannan shugabannin su da aka nada su taimaka musu don a gudu tare da tsira tare tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janar abdulsalami abubakar a da yusuf aliyu harande. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shirye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata akan voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. yanzu ka je kai kuturin ka nawa cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zaɓi apc idan ya ga tutan apc gaban shi ne faduwa a'a wai shin wani irin ɗaukan ɗumin ma juna ake samu cikin jam'iyyar apc ne ka dai duk da wannan ɗaukan ɗumi da ɗumamar yanayi cikin jam'iyyar apc wasu sun ce ba inda za su je duk yan jami'a kada ko je ina za mu haɗa kai mu saurare su ma mu ga yadda za su yi a cikin jami'a wai shin wani irin tsarin tattalin arziki ake kira jari hujja ne da suke ganin shi ke gashin gallazawa talakawa. To shi tsari na jari hujja ya ba da dama cewa su waɗannan abubuwan guda biyu wato bukatan kaya da walwalan shi su ne za su sa farashin kaya ko ya yi tsada ko kuma ya ƙasa. Wai shi me sirrin su dabarin sace sinkin kuɗin 'yan ƙasa ko da an saka a kasafi. A kasafin kuɗi fa kobo ɗaya ba zai ɓace ba sai an rubuta dalilinsa amma a Najeriya sai kaga AFCC sai su gurfanar da mutum ɗaya wai ya saci biliyan ɗaya su gurfanar da wani wai shi biliyan hudu ma ya saci. ko da yake dai masoya magoya baya sun ce aikin yaki da cin hanci da shawafa yana kyau a wannan kasa dole a laifi amma babban abin da dole ka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari credit a kai shine duk wanda aka kama shi da laifi ba dan muwa da dan shi yasa ko wasu kawon sakatan wanda aka kama shi an kore shi waɗannan fa sai sayan so mun tabi ne na wasu daga cikin muryoyin da muka kunso muku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke share sharar shure juna. Ima dai a salo irin na siyasa ko kuma a mulki ko shugabanci tsakanin shugabanni da waɗanda ake mulka. Harka irin ta demokaradiyya dai darar daka ce da ake dakawa a tankaɗe a cikin gida wajen ganin an yi saisayen tabi Na tabbatar da an tattago na za su yi jagoranci a irin salo da ake kira zaben fidda gwani. Idan an fita dandalin daddale ta kuma sai a ja daga tsakanin jam'iyya da jam'iyya ko jam'iyya da sauran jam'iyyu sai dai duk da yake akwai saura game da taka takun tafiya ta taburza irin ta zaɓe a shekarar 2023 da suka fara sunsuna yanzu aka wutar cikin gida ta kama cikin jam'iyyar apc da ake ganin idan ba an yi taka tsantsan ba karkanta irin ciwon da ya so cinye jam'iyyar pdp a zaben shekarar 2015 inda wasu 'yan jam'iyyar suka dinga tsallan baɗaken tsallakewa daga jam'iyyar zuwa wasu jam'iyyu shine zai iya faruwar jam'iyyar apc sai dai kuma idan wani sabon salo ta sauke kafin wannan salo ya sunkuyar da ita wannan kuwa na da alaka da irin kakkabin kabo kalaman da yan jam'iyyar APC ke yi daga cikin gida kuma duk da ke basu motsa sun je ko ina ba barista Salomon Dalon tsohon minista ne a ita wannan gwamnati mai ci kuma ya daɗe yana yi mata sharar fage tun ma kafin zaben shekarar biyar. amma dai duk da yake bai bar jam'iyyar ya ce akwai kakarin katobar da ka iya kada jam'iyyar a zaɓe. wadanda suke buga kirji suna ganin kamar sun yi kuɗi za su ɗauki jami'an nan su sa cikin hamatan su za mu haɗu da su to saboda haka yana ba da shawara kada ko ita ko ina malamin da Kano ya wani magana ya ce idan ka dafa wa mutum sani ya hau sama salinan daga saman sai ya tura maka mewa kai ya ce kada ka yi wani wahalan yake shi ka daga sanin ne ka sa kasa ka zauna ka jira shi saboda haka duk yan jami'a waɗanda suke wani jami'a kada ko je ko ina za mu haɗa kai mu saurare su ma mu ga za su yi cikin jami'a za su gane cewa tafiya ba da kai ba baka aron takalmi. me wa wasu masu sauraro su ce barista salomon dalon na dungu kure jam'iyyar apc ne saboda an karɓe mukamin shi amma dai waɗanda ba su taɓa dangwalar mukamin ba irin su alhaji lawal mai maima na ganin irin wannan cikikiyar cunar juna cikin jam'iyyar ta riga ta kai daga dagar da a iya cewa na kure kawai kasha kashi mun fito mun canza fari ya zama baki mun canza baki ya zama fari dan saboda mu ba al'umma haƙuri a yi wa shugabannin gwamnatin jam'iyyar apc uziri la'alla sa gyara ko dai haƙurin ne kuka kaɗan ba maganan haƙuri yayi kaɗan kai bari in ƙara gaya gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 apc tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke tsala ihu yana wayo allah na rantse da allah akwai jifan shedan anya ma lol ka sabunta katin ka ko na jam'iyyar nan na sabunta kati na na kira yan uwa da abokanan arziki su sabunta dan saboda mu yi mata hukuncin da muka yi ma pdp ai talaka ya riga ya gama fahimtar komai dan bama bamai suna tashi a tsakiyar tumbinsa eh, amma me kai bam ciki kuma to ai shi kenan kai yanzu ka je kai kuturin ka nawa cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shi bai faduwa wannan bikin bugun juna na 'yan jam'iyyar APC da ita ke mulki kuma tana sa ran kara kwashe shekaru talatin da ɗuriya na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan adawa suka samu damar damawa ta hanyar dire bayani akan irin sukuwar sukar da aka dinga yi wa jam'iyyar PDP da ta yi mulki a baya musamman dai na taɓarɓarewar tattalin arzikin da aka ce a tagayyar talaka talakawan wannan kasa. Alhaji Muhammad Dan Auta na jam'iyyar PDP ya ce yanzu ne ake ganin tsabar tsantsagwaran tsibin talaucin da ya ta gayyar talakawa. Yanzu ne aka karya tattalin arziki dan kasuwa bai motsi, ma'aikacin gwamnati bai motsi, dan kwangila bai motsi, komai sun hada kai Buhari ma ofis biyu ya rike har akwai appointment sama da guda 260 ofis sa ya ki saboda kar ya biya ka kuɗi ka sake sabuwar riga. Me ake nufi da tattalin arziki ne mu gani a ƙasa? An zo magana biro da change naira ta koma dala dala ta zama naira ɗari jiya ma sai da na canza dala naira ɗari hudu da tamanin da biyar wannan shine zai gaya maka akwai tattalin arzikin ƙasa. idan ma da a ce talaka zai share shekaru yana shika a kan gwamnati cewa ita ce ke jefa 'yan kasa cikin jallin jallijo gan da ke jika musu aiki masana tattalin arziki sukan tattaro hujjoji ne na cewa duba ake da yanayin tattalin arziki da kuma tsarin da gwamnatin ke aiki da shi babban malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar nigeria Katfoli Dr. Ismail Ahmad Ancau ya ce tsarin tattagar tattalin arziki na jari hujja shi ke gashin gallaza wa talakawa. A matsa rayuwa abubuwa da yawa suna kawo shi. Farko yakan danganta da irin yanayin tsarin tattalin arzikin da ke tafiya a ƙasa. Akwai tsarin tattalin arziki na jari hujja, akwai kuma tattalin arziki na gurguzu. To kamar a yanzu a Najeriya abin da aka fi tafiya harka ne na jari hujja da gurguzu wato mixed economy kenan da turanci. To amma a wannan lokacin tsarin da aka tafi tafiya din shine na jari hujja. Wato idan aka ce jari hujja ana nufin tsari ne na tattalin arziki wanda yake ci yakan bar dan adam ne ya gwagwarmaya ya nemi abin da zai ci kowa tashi tafi shi tsari ne da gwamnati ba kasafai ta ba da tallafi ga al'umma ba tsari ne da yake ba mutum dama ya amfani da basiran da Allah ya bashi da jajirwan shi ya nemi abin da zai ci rayuwa don haka wannan tsari ne da yake shi ba tausayi a cikin shi cewa al'amura na tattalin arziki ko kuma na cinikayya na cikin gida a bar su kasuwa ta halinta wato yawan bukatan kaya shine zai fai ta darajanta ma'ana idan akwai bukata tsananin bukata na kayayyakin da ake amfani da su to farashin shi zai hauhawa. Duk wata dargar diddimar dundun durkusar da gwamnati akan kowane tsari da tsatsafo da shi wasu na ganin dole ne a duba yanayi na 'yan ƙasa musamman ma dai ganin kusan kowa aka baiwa damar danke dukiyar 'yan ƙasa kawai sai duka da ita. Lauyan nan da ke sharhi akan abubuwan da kan kai komo barista El Zubair Abubakar ya ce salon siddabarin sace sinkin kuɗin 'yan kasa fa abin mamaki ne a wannan kasa In kana jin yadda ake satan kuɗi a gwamnatin Najeriya sai ka ce to wannan abu da mutanen mu ke karantawa a jami'a da polytechnics wanda ake ce ma financial regulation a kasafin kuɗi fa ba za kobo ɗaya ba zai ɓace ba sai an rubuta dalilinsa amma a najeriya sai ka afcc sai su gurfanar da mutum ɗaya wai ya saci biliyan ɗaya su gurfanar da wani wai shi biliyan hudu ma ya saci to sai ka rasa ashe mutum ɗaya ma zai iya buge financial regulation ya saci irin waɗannan kuɗaɗe to ka ga niger delta nan irin kuɗaɗen da aka saci ba sa lura da makomar kasan kuma ba sa lura da 'ya'ya da jikoki da za su zo su gaji irin waɗannan matsalolin. Sai dai tuni takwaran Elzubar Abubakar a harkar shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zare zaren zazzage zallan hujjojin da ya ce yana da su domin kare gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari. An daɗe ana zaman sharholiya da jin daɗi. An daɗe ana zaman a ci banza. Ka dubi mutumin da zai kwashi biliyan kaza ya ɓoye. Ka ce wannan mutumi zai kyale abin da ake so a yi. Amma wasu 'ya'yan jam'iyyar sun ce ya kirci hanci rashawan ma akwai wasa a ciki domin tun da ake sata ba a taɓa sata irin wannan ba wannan faɗai kawai suke yi ya aka kuka kamo baba lawan? eh mun wai a nuna maka wannan yakin ba wai idan shugaba Muhammadu Buhari ya zo yaki da rashawa da cin hanci ta zama katutu ta zama ruwan dare ta zama yanda ka san zaka ci abinci ka sha ruwa haka take wai dan an ce shugaba Muhammadu Buhari ya zo ko gwamnatin APC ta zo ana nufin a ce shikenan wannan gwamnatin ita ce tsarkakakkiyar gwamnati za ta hana komi da komi ko ko wai a ce ba a laifi inda ba a laifi a rushe kotuna da yan sanda mana dole a laifi amma babban abin da dole ka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari credit a kai shine duk wanda aka kama shi da laifi ba dan muwa da dan bot shi yasa ko sakataren gwamnati tsohon sakataren gwamnati aka kama shi an kode shi ina zarge zargen da ake wa wasu jami'an gwamnatin da ake ganin shiru har yanzu ba a ce komai ba ai in aka ce an koma kan shari'a ba fa kama kariya ne ba wanda inda ya sha bamban kenan constitutional democracy ake yanzu ni sai an bi mai doka ta ce mai kaza ga barawo kana kallon shi ga kayan sata ya sata amma kuma dole sai ka bi tsarin shari'a domin ka ɗaure shi ka kwace wannan kaya. To duka duka kuma a nan za mu ɗinke bakin buhun batutuwan da manuniya ta ɗuro na wannan rana. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji. Musamman ma dai abokiyar aiki na Madina Daudan da ta yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri. Sai kuma sashen Hausan da ke kawo muku wannan shiri a kowace safiyar Juma'a. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. A gaida na ikara sai kuma nasihar Lahadi. sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Nasihar mu ta yau tunda muna fuskantar azumi na Ramadana, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna raba shekara kashi biyu. Wata shida na farko suna addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan ibadu da suka yi a shekarar da ta gabata, ma'ana a cikin azumi wanda ya wuce. Kuma suna ta shauki a cikin watanni shida masu zuwa da roƙon Allah cewa Allah ya riskar da su Ramadana ramadana allah ya kai su ramadana suna masu imani da lafiya da kuma dukkan sharuɗa da wanda azumi ya wajaba a kansa yake kansu don su samu irin gara basar da suka samu a shekarar da ta gabata ma'ana su azumci watan ramadana suna waɗanda allah maɗaukakin sarki ya yarda da su kuma in sun yi ibada ɗin su dace sannan wannan azumi na ramadana ibada ce ɗaya daga cikin ibadu da allah maɗaukakin sarki ya yi ainihin gina addinin musulunci a ƙarƙashin su guda biyar kamar yadda hadisin abdullahi dan umar allah shi kara masa yada ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi alaihi wasallama cewa buniyal islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ikami sala wa ita zaka wa saumin ramadan wa hajjil bait to waɗannan ginshikai guda biyar tauhidi sallah azumi zakka da kuma hajji su ne ginshikan musulunci guda biyar don haka duk waɗanda allah maɗaukakin sarki ya kaddara rayuwarsu ta kai wato ma'ana an ga wata na ramadana to babu shakka abin da ke gabansu shine tashi da azumi bayan sun samu labari a sahihiyar hanya shi kuma azumi domin nan bai inganta sai da niyya ma'ana a yayin da mutum ya samu labarin ganin jinjirin watan ramadana bisa ga ganin adalai ko kuma jama'a masu yawa yana musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma wanda yake mazauni ba matafiyi ba to babu shakka azumin nan ya wajaba a kansa sai ya tashi da niyya cewa gobe ɗaya ga watan ramadan don haka ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba ba zai sadu da iyali ba kuma zai kame daga barin ci da sha ne tun daga ketowan alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ɗaya daga cikin ibadu da Allah ya wajabtawa bayan ra'ayinsa musulmai da kuma al'ummomin da suka gabata to wannan shi ake nufi da azumi. mu ga takaitattun labaran duniya. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojinta goma sha ɗaya da suka ɓace a jihar Benue. su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa ɗaya da sojoji goma lokacin da aka ba da labarin su al'amarin da ya sa aka aike da karin dakarun rundunar operation wall strike don nemo su a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibi ne a kan halayen ma matsayinmu na ƙasa shugaban ya ba da umarnin da a tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsawa majalisar dokokin amurka don ta sabunta da daɗaɗɗiyar dokar ƙasar da wa'adinta ya kare da ta haramta amfani da manyan makamai biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan ƙasar a fadar white house da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan ƙasa annoba ce kuma abin kunya ne a idon duniya Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa ɗaya da rabi domin jin shirin shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aikinmu Sarfilu Hashim Gumel domin rasuwar kakansa Alhaji Hashim Muhammad dan makoyan Gumel da kuma Muhammad Hafiz Baballe wanda shi kuma ya rashin gwaggwarsa Hajiya Sha'afatu Talle mai unguwa. Allah ji ya rahamshe su ya ba dangi jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa da ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Mohammed Hafiz Baballe da ya karanto labarai sai kuma Chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.